الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضوء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على ثوبه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin biyar ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi sallam. daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 27 ga watan maris shekara ta 2023 Allah maɗaukakin sarki cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin ya zama shiriya ya zama jagora ya zama haske maganin duhu wanda zai haddaka mana hanyar mu miƙaƙƙiyar hanya wacce za ta kai mu zuwa da samun yardar Allah falalarsa da taimakonsa duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala tare da tsanantuwa gare shi da wannan wata mai albarka da ibada da muke yi ta azumi Allah ya azurta mu da kyakkyawar alaƙa da zumunci da wannan littafi mai albarka ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta kara mana kusanci gare shi ta kara mana tsoronsa kuma ta zama mana sanadiyar samun rayuwa mai albarka haske a kabari haske a filin kiyama kuma mu zama cikin waɗanda alkur'ani zai ce ta ya Allah ba don halin mu ba sai dai rahamanka da jin kanka muna ƙara ƙarfafa ma ɗan guwa gwiwa tare da ƙara tunatarwa a kan mahimmancin ikhlasi da neman yardar Allah duk sanda ka zauna duk sanda ka fuskanci wani aikin alkhairi ballantana kuma idan ka zauna a majalisun da ake karanta littafin Allah yi kokari ka tsara tsarkake niyyarka yi kokari ka tsara shiri na gaske cewa idan ka ji abin da yake na gyara za ka gyara idan ka zo da wannan niyyar sai Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka akan duk wani kulli ko wani shaidan da zai hana ka yin abin da ya kamata kuma sai ka ga abin ya zo da sauki kamar kullum muna maraba da mai girma gwamna Alhaji Umar Alhaji Ahmadu Umar fitiri gwamnan jihar Adamawa da shi da 'yan majalisa da tawaga masu halartar wannan majalisi Allah ya tsara ma rayuwa albarka ya karfafe mu gaba daya ya mana taimako kan duk abin da muka fuskanta bayan haka ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam sallah Allah ya kara ma rayuwa albarka amin summa amin malam shin ya halarta ga miji ya sauwake ma matarsa kasancewar baya iya mata bukatun da take bukata na yau da kullum wato ya kasance mawadaci ne sai Allah ya jarrabe shi da karyewar jari kenan ko eh, abinda ya ce karyewar jari na biyu shin ya halarta ya halarta mahaifiyata ta umarci ya halarta mahaifiyata umarci ɗanta da ya saki matarsa ba tare da laifin komai ba tambayar farko abin da ya shafi eh, sauwaƙe mamace saboda yanayin yau da kullum abu na farko yana da matukar muhimmanci kowa ya yarda da cewa Allah ne mai bayarwa lokacin da ya so ga wanda ya so ba a ce masa don mai layi salu amma ya falu wa homi salu na biyu ka yarda da cewa da Allah ya rubuta naka ne zai iso gare ka kuma ba sakaci da rashin iya juya taro ya koma tile ba ne ya sa ka da kuɗi ba haka ba ne wanda ya samu shi ma ba dabara ba ne ba din ya je ya karanta business administration ba a mutum nawa ne suka suke da phd a business administration amma a jihunsu ba ko kawo eh, suna nan a dagali suna ta hamma ko kuma wani wanda bai iya rubuta sunan shi ba yanzu shi zai ɗauke su aiki shi ta mata hidima hmm. sau nawa aka yi haka ko? kam alimin finnasi kam eh, alimin ya sukunu baitan dilkara wa jahilin lahu kusurun wa ƙura lam matara su ƙaula hutu hana hunan nufasamna bai na hukzalar nira da hikima yake cewa sau nawa za ka ga wani wanda ya kai ya kawo a fagen ilimi da sanin da ekoda ya ce ma ya je italy ya je brazil ya je kaza duk ya ga duniya ya dawo amma aljihun ba ko ko ko ba haka ba wa jahilin lahu kusurun wa qura sai kaga wani shi kuma bai taɓa barin garinsa ba amma yana da manyan gidaje yana da gida na alfarma motoci kaza kowa yana ta aure mu'amala da shi amma bai san komai ba sai lamma qara'tu qawlahu subhanahu nahnu qasamna bainahum zal almira lokacin da na tuno da faɗin Allah subhanahu wata'ala bai qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. dunya wa ba ba'dahum fawqa ba'din Ya ce da na tuno da wannan maganar ta Allah inda yake cewa mu ne mu ka jibinci raba arziki da kasashe kai ka ɗauki goma wancan sha biyar wannan ba komai wancan kaza saboda hikima ta Allah ba wanda ya ce ma da Allah dan me to yace da na tuno da wannan zalal mira sai gaddama ta kare sai na kurbi ruwan alwala kamar yadda ake cewa na hutar da raina ke saboda haka ba rashin basira bane yake kawo talauci ba basira bane kuma yake kawo arziki in mun fahimci wannan kai magidanci kana bukatar ka ƙara haƙuri sannan ka ƙara kyautata mu'amala ga iyalanka lokacin da rayuwa ta ake dan fuskantar yamutsewar hazo ba daidai ba ne gida ya dan mutse sannan kuma ga masifa ga fushi ga hantara irin taka so matar sai ta ranta da me za ta yi ko da akwai ba kuma hujja ba ce na ai mata abin da bai kamata ba yawa amma dai bai kamata a ce kuma babu kuma ga babu kuma ga babu can hali ba mun fahimta ya kasance za ka kusantar da kanka zuwa gare ta ka fahimtar da ita rayuwa ka lallashi zuciyarta ka buɗe mata ƙofar kyautata ma Allah zato cewa Allah ne iko ne a kan komai gobe jibi zai iya kawo mana falalar da ki hakuri za a fanta ma a gaba za a wanke biyar ya za a wanke goma a zoma biyar ko yanda ake cewa sai ka dan waigo wata a cikin gari wanda ka san jiya ba su da shi yanzu kuma sun shigo gari sai ka rika cewa ki kalluwa ne ki kalluwa ne duka jiya babu ba su da shi to mu ma kila mu ne wani da wanan gobe da jini ko ba haka ba irin dada da lafuzza dai waɗanda za su taimake ta ta ta ɗan samu sanyin zuciya to amma sauwake mata ba mafita ba ne ba mafita ba ce gare ta ba mafita ba ce gare ta ita idan aka sauwake mata to ta san inda za ta je yanzu idan ta je yan cewa kudin nan kamar tsuntsaye yanzu nan suna iya tashi inda take hango akwai danshi danshi da falala falala tana da maiko maiko tana zuwa kuma abu ya tsuntsayen suka tashi sai ta kara raguwa da shi kai kuma idan baka iya mu'amalantar iyalan ba in Allah bana fata amma in Allah ya rubuta haka za ka ci gaba har ƙarshe ba to ba za ka zauna da iyali ba kenan a'a sai a yi haƙuri a kyautata ma Allah da su sannan abu hanyoyin samun falalar Allah da neman taimakonsa wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an da ja'ala lakum al-ardha zalulan da kasan nan an shimfiɗa ta an watsa albar da kai da yawa famshu fi manakibiha kar ka zauna ka yi safara ka bar garinku tsakani da Allah wasu kamar yadda muke cewa ba nema zafin nema ke kawo samu bayan da malam bahaushe ke cewa amma wani babu amma kuma yana nan kullum a dakali a kofar gida wannan ba daidai ba ne babu amma ga ɗan ƙananan sana'o'i nan waɗanda zai iya yi amma ya raina yana ganin shi ba zai yi ba amma kuma tukunyar gidansa ba ta kawo wuta ta akwai matsala kwanci rawanin isa da kasaita ka saukaka nemi falalar Allah kila abin da yake jiranta daga taimakon Allah da agajinsa tsakaninka da shi ka fara karamar sana'a ne wadda ake rainawa sai Allah ya kawo maka babban alkhairi babban buɗi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala in kai ne bita dai baka roƙi addu'a ba amma in kai ne to Allah ya maka buɗe Allah ya alwata maka arzikinka Allah ya sa shekara mai zuwa ka fitar da zakka kuma ka kawo aga ka ba da labari na biyu ya ce shin ya halatta mahaifiya ta umarci ɗanta ya saki matarsa ba cdd ba sadada mana haka nan a yin biyayya ga mahaifiya ko mahaifi wajibi ne matuƙar ba sai umarni da sabon allah karka yadda ya kasance a rayuwar rayuwarka tsakaninka da iyaye akwai wani abin da zai shiga tsakaninku wanda zai kawo rashin jituwa kuma duk wanda yake tare da kai sawa'un 'ya'ya ne ko mata ko abokai su gane cewa iyayenka jallayi ne da ba a zuwa wajen ba ba a ketarewa ba a zuwa wajen ba a zuwa wajen kowa ya gane haka yawa in mutum yana so ka mutunta shi ya mutunta iyayenka in matarka tana so ta ka mutunta ta ta mutunta iyayenta wannan babu compromise babu ɗarka ba a kai ina fata mun fahimci wannan to amma a babin umarni da saki idan ya kasance a matarka tana yin abin da ba daidai ba to yi ƙoƙari ka ja hankalinta ka faɗakar da ita ka tunatar da ita Allah da manzansa ka tunatar da ita cewa wannan mahaifiyarta ce kaza kaza kaza kaza nasiha wacce za ta motsa zuciyarta ta taimake ta wajen yin abin da ya kamata idan ya kasance an samu turjiya sannan bugu da ƙari ga umarnin mahaifiya ta ƙi yin abin da ya kamata ita matar ta ƙi girmama mahaifiya ta ƙi kaza ta kaza wannan babu alheri a cikin rayuwa tare da ita ina ji maka tsoron in ka ci gaba da rayuwa da ita ta tambadar maka da duk wata albarkar da za ka iya samu a daidai lokacin da mahaifiyarka kullun zuciyarta take sosuwa take jin ba daɗi a kan wata wacce take karkashin ka kuka haji ɗazu ko jiya ko shekaran jiya mun fahimta amma idan ya kasance matar ka baiwar Allah ce mutumiyar arziki irin alƙirin alkhairi tana ƙoƙarin kamantawa a addininsa da mu'amalarta haka nan shi ma ba cdd ba sadada sai mahaifiyar ta ɗauki karar tsana ta ɗora mata to abin da ya kamata ka yi a nan shine na farko ka rika sujada tana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya daidaita zuciyar mahaifiyarta a kan matarka abu na biyu ka ba matarka shawara sai rika ƙoƙari tana fito da dabaru na yau da kullum na kyautata ma mahaifiyarka kar ya kasance an samu window ko wata kafa da mahaifiyar za ta ce ai gashi nan dama ba ta yi min kaza ba a rufe ta min kulli janib gabas da yamma kudu da arewa a kewaye ta da alkai to idan aka yi haka mahaifiya ta matsa kuma ba tare da wani dalili ba abu na uku sai ka zo ka nuna ma mahaifiyar cikin mutuntawa da martabawa da karramawa mahaifiyata ke ce abin kaunata a wannan rayuwar ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza tsakanina da ke sai addu'a tsakanina da ke sai alkhairi ba zan gushe ba ina miki addu'a har in bar duniya duk abin da zai kawo miki damuwa ba na san shi duk abin da zai kawo miki farin ciki shine manufata a rayuwa amma wannan baiwar Allah kin ji abin da take mun na kyautatawa kaza kaza na san tsakani da Allah tana kaunar ki tana kaza tana kaza sai dai kin san wani lokaci shaidan yakan shiga tsakanin zukata yayi kaza yayi kaza kaza ina neman alfarmar ki kaza ki kaza ki kaza ki kauda kai akan wannan kodin kanne na Hadiza da jimmai da kaza da suke gidajen mazajen su su ma su samu kyautatawa miji in yanzu aka rabu da ita haka nan kannan mu su kuma in su ma gobe ko jiba aka sako su ko aka rabu da su in kai wannan kayi abin da yake daidai daga nan ba wajibi ba bane akan ka kai rabu da matarka matuƙar ba wani abu ya bayyana na munanawa ko na cutarwa cutarwa mai tsanani ah, wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara basira amin tambaya ta ita ce na kasance ni dila ne a wani kamfani na bude dealership da sunan abokina ina da wani kwastoma wanda baya so a karu da shi kyau <laughs> tauri ne ce. idan zai sai kaya sai ya ce sai na gaya masa asalin price ni kuma ina faɗa masa gaskiya abin da yake da akwai idan an kawo mishi kayan baya sallama ta sai in yi ta wahala da shi komai a bisa amana nake yi mishi amma shi baya ganin haka shin ya halatta da yi mishi ƙari akan price company ko bai halatta ba kuma a taya ni da addu'a Allah ya bani kuɗi masu yawa masu albarka kowa yana so Allah ya ba mu su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ah, ba sharadi bane idan aka zo za a sai kaya a wajenka sai ka faɗa nawa ka siya ai kasuwa sirri ce yadda ake cewa kai kuma ba kyautatawa ba ce da din saboda tsabar bin diddigi da ka zama an air to the ground kunnen ka yana ƙasa sai ka ji komai sai an faɗa maka nawa aka sai kaya ba ba wannan ba daidai bane manzon rahama sallallahu alaihi yana cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza idza qada samhan idza qada Allah ya ji kan bawa in ji annabi sallallahu alaihi addu'a tana nan tana ci yanzu yau akwai wanda ya gambo da katar da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu akwai wanda kuma ta shallake shi saboda bai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yace Allah ya ji dan bawan da ko mutumin da samhan idza ba'a idan yazo zai yi siyayya yana da rangwame yana da mutunci yana da dattako da sanin ya kamata me ake nini na zo na ce masu su dai zai ce ga wannan takardar misali zan siyar maka to samhan idza ba'a yanzu shi zai siyar min kenan ko zai siyar min wanda zai siyar to sai ce na siyar maka wannan takardar misali naira dubu ɗaya shi kuma ya riga ya san cewa a kudin nan na naira dubu ɗaya ya ci riba misali ɗari biyu kaga bai tsananta ba amma ya san cewa ya sai takardar nan naira dubu sai zai ce to ya ƙara tun da kai ne mun daɗe muna kasuwanci abin nan ya yi wahala ba a samun shi ka kawo dubu goma wannan addu'ar ta shallake shi saboda bai zama samhan ba babu babu babu nasiha in ji tabbatawa babu nasiha a ciki babu rangon samhan idashtara annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da kuma in ya tashi zai zai siya yana da rangume yana da littafi da sanin ya kamata ba zai tace da tsotsa duk wata ribar da akwai masu irin wannan ba sa so masu tace riba su dinga dagewa sai an rage sai an rage sai abin nan har su kai to nawa kafiya ba hurumin ka bane ba hurumin ka ba samhan idza idza qada samhan idza qada ko samhan idza qada samhan idza qada wanda idan ya tashi cin bashi zai ci bashi da littafi da sanin ya kamata da rangwame in ya tashi biya kuma zai kamanta zai kyautata saboda haka tun farko wannan kwasoman naka ka nuna masa kuskuren cewa kullum shi sai ya san me aka siya idan kuma zai sani ka faɗa masa cewa to ai duk wanda kaga ya tabbata sallah gafara yake nema duk wanda kaga ya buɗe shago ciniki yake nema da riba ta za ka ce zan in samu dilashi kuma in zo in siyar maka abu yadda na siya sai bai kamata ba shi in ya tashi ka ce masa in ka tashi za ka siyar kai ma yadda na baka za ka siyar hmm, wai bai kamata eh, a yi abin da bai kamata eh, maganar ya halatta ka yi ƙari a kan eh, abin da ka siya karka shigar da kanka cikin rashin gaskiya a cikin abu cikin kasuwancinka sai Allah ya ɗauke albarka daga cikin kasuwancinka kai yanzu ka san ba dubu ɗaya ka siya ba amma ka ce wallahi a kamfani ma dubu biyu aka bani shikenan albarka ta tashi wane kasuwan nan muna yi ne din mu amfana in ka masa nawa na siya zan faɗa maka amma ka ɗora min riba kaɗan in za ka siya ka siya in bai siya ba to ba a ce ala raka taki gona ba amma dai irin wannan bai da amfani kai hudu da shi Allah ya samu dace na ma samu kallon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ba mu gushe ba har wala yau muna tattaunawa akan wannan sura mai albarka muna ƙoƙarin haskakuwa da haskenta da fa'idantuwa da sakonni masu tsada waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance a wannan sura mai albarka inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa abtar sura ce daga cikin surorin Allah kamar yadda ake cewa kullum muna karanta wani ma bai karanta ina a tsaina ba bai jin daɗi saboda yana rasa mai zai karanta ita ce abokiyar tafiya kullum eh, ga ta takaitacciya nan da nan ya ruku amma kuma mai ɗimbin alkhairai kamar sauran surori na ƙur'ani mai cike da fa'idoji mai cike da sakonni sakonni na ta kwana daga littafin Allah subhanahu wata'ala zuwa zukatanmu duk wanda Allah ya azurta shi da kyakkyawar fahimta ga wannan surar zai ga canji a rayuwarsa zai ga albarka zai ga alkhairi daga cin abin da muka faɗa muna ƙara maimaitawa wannan surar tana ƙara kyautata alaƙar bawa da zuciyarsa da san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wasallama tana ƙara haɓaka ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka saboda bisa hasken wannan surar zaka kara fahimtar girma da martaba da matsayi da kima na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa a dukkan halittu babu ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda keɓance shi da wasu kyaututtuka da wasu matsayi na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hakanan wannan sura za ta ƙara maka ƙaunar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin cewa ashe littafin Allah teku ne wanda bai da gaba yadda za ka rayu a da kana ƙoƙarin fahimtar Qur'ani sai ka yi shekara hamsin talatin arba'in sai ka ga ashe a gaba a gabar Qur'ani kake har yanzu ma baka shiga cikin kurmi ba Allah ya azurta mu da kyakkyawar fahimta ga wannan littafi muna kan fa'ida ta nawa na fa'ida ta takwas? fa'ida ta takwas. ita ce mun tsaya ta sha bakwai a kan tawakali ko da dogaro ga Allah fa'ida ta sha takwas ita ce lafazin a naka mun baka yana fa'idantar da mu cewa kullum duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana kyauta ga bayansa kyautar da ya ga dama lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a inda ya ga dama to tun da haka ne jiya an yi kyauta yau an yi gobe ma za a yi wanda bai yadda da kyautar Allah ga bayansa ba shine kullum zai rika dawwama cikin bakin ciki saboda Allah subhanahu wata'ala dai kullum sahabul laili wannan har kullum miƙawa yake kuma hannunsa a cike suke da arziki da alkhairi da albarka tunda kullum zai bayar kai kuma idan ka zafi bakin ciki da kyautar da Allah yake ma bayi kaga kullum kana cikin bakin ciki kenan sai ka zama kai ne al'abtar Al'abtar min Sa'adar saada qalbiyya wanda aka dace daga jin dadin rayuwa saboda in ka waiga Allah ya ba dan ladi mota in ka waiga Allah ya ba Muhammadu dama zai je haji in ka kalli gaba tanko ya gama gina gida idan ka kalli gefe shehu ya ƙara ma shagonsa kaya idan to haka za ka yi ta rayuwa cikin bakin ciki Allah dai kullum sai ya ba mutane ya tsalu human bis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha kullum kuma addu'a muke yanzu yau dinnan a masallacin nan Allah kaɗai ya san addu'o'in da suka tashi zuwa sama kuma dukkan mu jiran hijaba muke kila wata hijaban shi ta riga ta zo Ƙila wani nan da minti biyar nan da minti goma nan da minti to kowa a mu addu'a nawa ya roƙa Ƙila wanda bai roƙa da yawa ba shine ya roƙi goma ko to in Allah ya maka goma yanzu mutane nawa kenan suke jin ka akan goma wana ma goma wana goma nan mun roƙi addu'o'i bukatun mutum kai miliyan misali aka hada adadin mu. to shi kenan kowa sai kai ta bakin ciki to sai wannan surar sai ta koyar da kai bawan Allah yadda da hukuncin Allah ta nema da falalar Allah kar kai ma kowa ciki in ka yi yadda in na sha ne aka huwal aftar kai ne za ka yi ta damuwa kuma damuwar ka kamar yadda muka ambata jiya ba ta sa a canza shawara ba ta sa a hana wani sai a hango wani ga yace yana jin haushin wani tunda yana jin haushi to an fasa ba wani a'a babu wani mun fahimta babu kuma waɗanda kabu sarki ko kabu wani mai matsayi wanda zai zo ya ce sai an yanke shawara ya ce a'a ai alasure a canza kar a mai kaza ce to an fasa babu wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta sha tara ita ce inna a'tayna kal kautar wannan kyautar da Allah ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ta alkausar wacce muka ambaci cewa a ɗayan biyu ko dai kyautar duk abin da aka yi masa abu ne mai yawa na biyu kyautan tafkin alkausar wanda Allah ya bashi a aljanna ko a filin kiyama to wannan fasarar ta biyu na alkausar tafkin nan da Allah ya ba masu kira sallallahu wannan kyautar tana tabbatar da tsarkin zuciyar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da ta ina ta ɓangaren cewa Allah ya san zuciyar annabi sallallahu abin da yake farin ciki da shi shine abin da zai kawo ma al'umma sarangwame da farin ciki da fajja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil duk abin zai sosa zuciyar wani bawa manzon tsira su sana bai san shi duk abin da zai kawo mana bakin ciki ba wanya da kana hawaye ba a'a yanayinka ya canza kawai annabi sallama bai so dabba ma Manzala ta sanar ya ga an farge ta ya ganta cikin damuwa ya yayi bakin ciki ya damu ballantana dan adam sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan tsarkin na zuciyarsa da san alkhairin da yake da shi ga al'ummarsa sai Allah ya ba shi kyautar da take da alaƙa da alkhairi ga al'ummarsa ita ce kyautar alkawtara mun fahimta me ke tabbatar da wannan ka hadisai ingantattu waɗanda aka ruwaito waɗanda suke da alaƙa da tafsin alkawtar sannan abu na farko mu sani cewa ya inganta daga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a hadisin anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana magana akan alkautar ɗinnan sai yake cewa nahrun wa'adani Allahu iyyahu fil janna wani kogi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bani kyautar shi wanda wannan kogin a aljanna yake yana da kyau mu fahimci bambanci tsakanin alhaw da alkausar. alhaw da Alkausar alkautar shine kogi wanda Allah ya ba manzo Allah sallama wanda a aljanna yake alhaud kuma tafki shi kuma ɗan ƙaramin teku ne wanda akwai indararon ruwa guda biyu waɗanda suke gangarowa daga alkautara daga aljanna suke gangarowa su shigo haudun nabi sallama shi kuma wannan haudun tafkin a farfajiya ko a filin kiyama yake mun fahimta shi ne wanda manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari yake cewa a gobe kiyama al'umma ta za waɗanda suka yi eh, suka yi biyayya suka ba su canza abin da manzan tsira sassana ya zo da shi ba annabi sassalama ya tabbatar da cewa za su sha daga wannan ruwan wanda yake ruwa ne wanda haskensa ya fi madara ko ya fi nono ƙanshinsa ya fi almiski kowa na ta yanzu miyan shi ya tsinci Allah ya hada mu da wannan ruwa mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi yace muta al'umma ta za ta gangaro ta kwararo ta zo wannan tafki duk wanda ya zo tare da imani kuma zai sha duk wanda ya sha babu shi babu jin kishi daga nan har abada amma a cikin wannan al'ummar akwai waɗanda za a haramta masu shan wannan ruwan alkautar ko wannan ruwan hauku su waye waɗanda suka kirkiro sababbin abubuwa suka danganta su ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam allati ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ne da manzansa ya saukar ba waɗanda suka juya ma koyarwa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam baya waɗanda suke bayyana sabo da fito na fito da hukunce-hukuncen Allah da manzansa babu su babu shan irin wannan babu su babu shan wannan ruwa mai daraja mai albarka ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan fadin wannan kogi yake cewa fadinsa kamar tsakanin Madina da Sana'a Madina garinsa da Sana'a sana'a ta kasar yaman da aka bibiya a yanzu tazarar da ke tsakanin madina da sana'a akwai kilomita dubu da idan mota tana tafiya a tamanin ko casa'in sai ta yi awa goma sha hudu kafin ta kai tsakanin sana'a zuwa madina to wannan shine fadin wannan tafki tsawonsa kuma haka to kaga daga cikin hikimomin bayyana maka irin wannan fadin da yawa shine a ce a azabar da zuciyarka da tunaninka a tsinkar maka da yau cewa duk wannan fadin da yawa a ce kai baka samu kai makwallai ba wani aiki za ka yi a haramta maka wannan falalar ba wannan ne zai tayar maka da hankali ba sai ka tuno a yaushe ne wannan ruwan yake a ina a wani yanayi wannan ruwan da tafkin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam za a bijiro da shi ne za a ba da dama a gangaro domin a sha daga gare shi a lokacin da tsakanin kawunan bayi da rana bai fi mul ba a lokacin da wasu suke narkewa ko suke kiran Abu saboda yanayin jikewar da suka yi da zufan su, a daidai lokacin da kishi zai tsananta mutane al'umma suna cikin tashin hankali da firgici da damuwa da shauƙin su da koda dugo na ruwa ne so a daidai wannan lokacin ne rahamar Allah da agajinsa da tausayinsa za su bayyana ta sanadiyar farin jaka da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai manzan rahama sallallahu alaihi wasallam masoyin ya kira yana kiran al'umma ku zo halummu ku zo ku zo ku sha daga ruwan alfawar ko daga alhau in ka ce alkautar ɗin ne din ma ba kai kuskure ba tun da dai mabubbugar hau ɗin shi ma daga alkautar take zuwa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama zai ci kiran mutane kaga fassaran da muka ambata na fa'idar tausayin da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi take dauke da shi saboda Allah ya san tausayin shi yasa sai Allah yake masa bishara kar ka damu ai a tsaina kal kautar wanda zaka taimaki al'ummar ka da shi gobe kiyama mun fahimta to a wannan yanayin ne jama'a za mu yi ta gangarowa insha Allah dukkanmu Allah da za mu mu sha daga alkautar daga haudun nabi sallallahu Allah ta mu shi sa jama'a kullum cikin addu'ar ta ko addu'ar ki ko addu'ar mu mu wannan addu'ar ya Allah ka tayar da mu a cikin tawagar manzanta ka azurta mu da samun cetarsa ka azurta mu da sharruwan alkautar daga hannayen ta masu daraja ka lizumci wannan har ya kasance akwai bege da shauƙin wannan ruwan tsakanin ka da zuciyar a cikin zuciyarka saboda yawan maimaita abin da kake kauna kuma kamar yadda muka sani psychologist ko masana ɗabi'ar ɗan adam suna cewa yawan yawan maimaita abu yana ƙara samar masa da wajen zama a cikin zuciya ko ba haka ba ko matar ka ce kake so ka ƙara santa to ka rika yawan sunan sunanta ko ah, alkautar da alhaus ɗinnan jama'a akwai su yanzu akwai su yanzu daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatar da cewa a yanzu dinnan da muke magana an riga an halicci alhaus ba yanzu ba tun zamanin tun manzala sallallahu ma yayi bishara da ta ina wata rana manzon rahama sallallahu ya ziyarci eh, shahidai waɗanda suke Uhud ya yi musu addu'a kamar yadda ya saba yana jiyowa sai ya zo ya hau mimbari sai ya ce ana farakun lakun ya ce ni ne wanda zai shiga gaba yana jiran ku ku zo domin ya isar muku da alkhairi a ina kenan a filin kiyama sai a ƙarshen hadisin sai manzo Allah ta ya ce a yanzu nan ina hango hauri ina hango tafkin da Allah ya mun alkawari ina hango shi kai ma a yanzu nan da muke magana sai kwakwalwarka ta tawaro ga masoyinka sallallahu alaihi wa sallama yana gaban alhau tafkinsa mai daraja yana kiran al'umma yana jira tsakaninka daga haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan matsayi a wannan yanayin shi ne ka mutu abu na biyu kuma kai riko da ka kai koyi da shi ka kaunace sa ka kaunace abin da ya zo da shi kai riko da shari'arsa in kai wannan shakuruminka albushirinka in Allah za ka ji gardin alkautara a harshen ka insha Allah Allah ya azurta mu da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi ya azurta mu da shaduwa alkautara daga hannayensa masu daraja fa'ida ta ashirin a lafazin a akwai naka mu muka mun baka wannan in ka hada lafazin da sunan Allah al sai ya fasa maka taskar fa'idoji da yawa daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ingantattu akwai al mai bayarwa daga cikin abin da ke tabbatar da cewa shi mai bayarwa ne ga shi Allah ya ce inna afina ta to me Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa duk wani alkhairi duk wata ni'ima duk wata falala da ta ga ɗan adam ko wani abin halitta yana da shi dama Allah ne ya samar da su saboda haka shi yake ba su hanyoyin rayuwa shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladi eh, ya ce rabbun allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada qala fa man rabbukuma ya musa qala rabbun allazi a'ta kaji a'ta ya bayar a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada qala fa ma balu qurunil ula qala ilmuka. عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا, مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب wannan ayar jama'a ta ambaci irin kyautar da Allah yake nau'o'in kyaututtukan da Allah yake ma bayi ne a ba kulla shaikin khalqahu kyautar halitta yanzu nan duka Allah ya mana kyautar halitta wacce ita ce ake kira ni'matul ijad ni'matul ijad ni'mar samar da kai kyauta ce Allah ya baka don ba ta yi ba ba addu'a yi ba kawai kai ma ta ga kanta ne a bai a bayan ƙasa a alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada ni'matu al hidaya ni'matu al-irshad shiryar da kai wace irin shirya shirya kurmar kalma ce wacce ake fassara ta da fassarori da yawa shirya ta hankali shirya ta gani shirya ta tunani shari'a ta bambanta tsakanin baki da fari shari'a in ka tashi yanzu ka san hanyar da za ta bi ka koma gida in Allah ya so sai ya dauke wannan shari'ar sai ka kasa gane gida shari'ar in ka dauko loma ta gane hannunka ya gane bakin in Allah ya so sai a dauke wannan shari'ar bare da gaske ba za ka gane bakinka ba ko ba zai gane bakin shi ba ba kai ba Allah su <laughs> ko ni'imar shiryarwa in ka ji kaikayi ka gane kaikayin ka taba inda yake maka kaikayi duk shari'a ce ta Allah saboda ka idan aka ce shari'a karka dauka shari'a ta musulunci kawai eh wannan ita ce jagora amma akwai nau'o'i kaloli na shari'a daban-daban Allah da kake samu signal na kwakwalwa idan ka ji bacci ka gane yanzu lokacin bacci yayi ka je kai bacci ta shari'a ce ta Allah don Allah ya so sai a cire wannan ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى فرعون سيجي يا موسى كبان الأبار الأم من دسك جباتا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في الشارع في الذي جعل لكم الأرض مهدا wannan ma wata kyauta ce kyautar kayan more rayuwa a bayan ƙasa abu na farko kuma da aka shimfiɗa maka ƙasa din inda ba a samu kwantenan da zai kwantenan alkhairan ba to bayan da za a yi karatu ƙasa ita take ɗauke da mu ita ce take fitar da tsirrai take fitar da alkhairai da albarkatai da gas eh, zinare azurfa fetur da sauransu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wata lakalakun fi ha subulan shi nan aka ta muku hanyoyi in ka tashi nan za ka je abuja za ka je burore za ka je hom za ka je son za ka je mubi ga hanyoyi nan misali ko ba haka ba wata lakalakun fi ha subulan wa an zala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min batin shatta Allah sai ce sannan ya saukar muku da ruwa sama kaga wannan duka yana da cikin ni'imomin kyautar da aka yi maka na daga abinda kake buƙatar samuwarsa a cikin rayuwarka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai muka fitar muku da tsirrai ga sanan kala kala sai ce ku ruwar au an'amukum Allah ce da Allah mai tausayi yace ku ci yanzu har ka cin ma sai an faɗa maka Allahu akbar Allahu akbar aka ce kaci in Allah ya so sai a samar da shi amma ba za a ce kaci ba kuma ba za ka gane kacin ba kulu kuti war'au an'amakum ku ba dabbobin ku dama su kiwo dabbobin kuma a can a yakin sai aka ce wadallalna halakum famin fa wadallalna halakum famin harakubuhum wadallalna halahum famin harakubuhum wa minha yakulun aka baka dama ka yanka kai kaza kai in inda an so rago kana ji kana gani baka isa ka yanka shi kaza baka isa ba ai kaza da rago da ragumi da sa da take ganin kana yankawa umarnin Allah take bi shi yasa suke bi kauya da gare ka ba haka ba ba za su Allah ya ce inna fi zalika laayatin li nuha inna fi zalika laayatin li ulin nuha duka waɗannan bayanan karatu ne na musamman bayanai ne na musamman darussa ne wa'azi ne ga wane ga masu hankali duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwan bai wa'azanci ba bai hankalci ba to yana da tasgaro da tawaya ta ɓangaren tunani da hankali in baka gane ba har yanzu in haka da وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى yi abin da kaga dama sheke ayarka fantama kai miƙe ƙafa amma watan wata rana za ka koma ga Allah kuma za a to amma saboda tausayin Allah da rahamarsa sai aka saman maka da abubuwan da za su taimake ka wajen ɗaukan izina da darasi su cinci ka wajen wa'azantuwa su ne waɗannan abubuwa duka waɗannan jama'a a ƙarƙashin lafazin a bayyinaka kyautar da Allah ya mamaza Allah sallama mu kuma a ƙarƙashin haka muka fitar da sunan muka haddafu da sunan Allah na al-mu'ti wanda yake tabbatar da kyaututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana waɗanda baka isa ka girgige su ba wasu ni'imomin ma kana rayuwa da su amma wallahi har ka koma ga Allah ba za ka taɓa sanin su ba kuma su suka yawa ko shakka babu ni'imar da Allah ya yi maka kai dan adam waɗanda baka sani ba su suka cewa a kan wanda ka sani kuma sai in Allah ya ga dama ne zai sanar da kai wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha babin kyautar da Allah subhanahu wata'ala yake yi bisa sunansa na al-mu'ti kyaututtuka kala-kala ne banda wancan nau'ukan da muka ambata akwai kyaututtukan da kuma ake lissafa su bisa la'akari da matsayi da status ɗin waɗanda ake ba kyautar misali annabawa kaga a babin kyauta kaga a ka. annabawan Allah Allah ya musu dukkansu Allah ya musu kyaututtuka da yawa kyauta mafi daraja mafi tsada da Allah ya musu ita ce kyautar annabta to a cikinsu kuma tunda ba ɗaya suke ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ashe waɗanda suka fi daraja su kuma Allah ya kefance su da wasu kyaututtuka na musamman a cikinsu wanda ya fi daraja manzon iya sassana shi kuma Allah ya kefance shi da wata daraja ta musamman da kyauta ta musamman shi yasa lafazin kyauta gare ka wanda ba a ambaci lamiri zuwa ga waɗanda aka aka ba kyautar ba ya tabbata ga a haƙƙin wasu daga cikin annabawa ko ah, kamar yadda Allah ya ce yake ba mu labari kan annabi Sulaiman فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في مقرنين في haza سيتمنى هذا عطاؤنا famnun aw amsik bi ghairi hisab Allah ya tabbatar da cewa mun baka wannan kyauta ce irin wannan mulki wannan kasaita wannan ifan mun baka ita kai kadai Sulaiman ba wanda zai kara samun irin wannan a bayan kasa duka daga cikin kyauta ta gama gari kuma waɗanda ake ma ake ma mutane shine irin waɗancan kyaututtukan da muka ambata na shiryarwa shiryarwa na jiki na abubuwa na rayuwa da sauransu da kyautar da Allah yake ba mutane to amma su kuma gama garin mutane da Allah yake ba su kyaututtukan nan bai ɗaya ko da da bambanci wannan yana da alaƙa ne da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala bisa sanin abin da yake maslaha ga kowa a rayuwarsa amma a lahira waɗannan kyaututtukan da aka bamu na gama gari ba su ne factor ko za su ɗin abin da za ka samu na matsayi a gobe kiyama mun fahimta ah, saboda haka idan Allah ya baka kyautar mulki ko kyautar dukiya ko kyautar ɗaya ko kyautar kaza tsabar wannan kyautar ba ita ce za ta sa ka samu matsayi a wajen Allah sai dai za su iya taimakawa me kai da su wajen bin Allah to wannan zai iya taimakon ka kullun nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min aba'i rabbik wa ma kana ababu rabbika محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أنت أنت من أكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا مثل هؤلاء وهؤلاء من وما كان الله ربك مهجورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله سبحانه وتعالى يقول كل نمد هؤلاء وهؤلاء من أضاء ربك kowane bangare kowa wanda muka ga dama muna bashi masa kari yadda ake cewa Allah mai kyauta da kari to haka A nan aka samu ga hujja numiddu haulai wa haulai min aba'i rabbik sai ce wa ma kana aba'u rabbika mahdura kyautar Allah agajinsa buɗinsa bai zama abin hanawa ga al'umma ba Allah karamcinsa ya fi ƙarfi ya wuce a ce din ka saba masa ba za a baka wata kyauta ba duk irin jarrabawa da masifar da mutum zai shiga saboda sabo har yanzu yana rayuwa a cikin ce kullum imar Allah wa tana na ba wa rabbi kama hazura sai ce ungo kai fa faddalna ba ba ala ba an taka gunki kalla kaga yadda muka fifita sashen su akan sashi sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila wannan lafazin yana gangarawa a zuciyar mai sauraro kaman gangarawan madara a cikin makogaro wannan akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce lahira kiyama a nan ne ake samun fifiko na gaskiya a nan ne in wani ya shiga gabanka ya shiga gabanka har abada a nan ne in ka bari aka tsere maka to an barka amma din da cin duniya wani ya fika yarwar gida wani ya fika tuba wani ya fika motoci sun kyale shi ci gaba to yi tsere tsere da shi a kan kiyama kawai kan lafiya amma dai walal akhiratu akbaru ce wa akbaru tafdila al-imamu al-mawardi yake cewa idan ka ga mutum an jarrabe shi da tsere da kai da competition da kai akan duniya to yi ƙoƙari ka tabbatar da falalar lahira da tsere da shi akan neman yardar Allah gobe kiyama saboda fadin Allah subhanahu wata'ala walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru A nan ne kima da martaba ta gaskiya take bayyana anan ne zaka ga wani bawan Allah wanda tunda kake ganin shi a duniya baka taba ganin shi kila ya hau mota ba kila ko keke na kanshi bai da shi kila bai taɓa fitowa da wata siffa mai kyawawan kaya na ƙasaita ba amma a fagen kiyama su ne a sama walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kila direbanka gobe kiyama yana gaba da kai ila ne maka guga da wanki walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ila wanda yake zuwa ya siyo kayan ce ba ne, ya fi mutanen duka gidan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila to dan a cike mana fa'ida domin mu gane wai da me ake samun martabar lahira da me ake samun fifiko a matakin farko wasu kayan aiki ake mallaka a yi tsere tsere na fintin kauka shiga gaban mutum a gobe kiyama lata da alma Allah ilana tauhidi tauhidi kadaita Allah connection tsakanin zuciyarka da mahalicci zumunci tsakanin zuciyarka da kyawawan ayyuka waɗanda Allah yake so da wannan ne ake shiga gaban mutane walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila me kake tunani na fifiko a aljanna a lahira idan ya kasance waɗanda suke level 10 suna hango 'yan level 11 kamar yadda kake hango tauraro a sararin samaniya yanzu ka fahimci walal akhiratu akbaru darajatin ko waɗanda suke misali martaba ta goma aljanna wallahi azim tana hango ɗan martaba ta sha ɗaya kamar yadda in ka daga kake hango tauraro ɗan sama haka ake suke hango su wata duniya ce wannan ma'ana wata lahira ce wannan wani irin alkhairi ne Allah ya shimfiɗa wanda yake jiran masu imani wani irin tanadi ne Allah ya maka tsakaninka da wannan alkhairin tsakaninka da wannan falalar tsakaninka da wannan alkhairin jama'a ne, ka miƙa wuya ka yi ƙoƙari ka kamanta kai ma Allah da manzansa biyayya kai ɗauki ƙur'ani a matsayin jagora wanda zai haskaka maka hanyar ka kai koyi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da kafa ka kyautata alaƙar da bayan Allah ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka kowane iri kai rayuwa na gartacciyar rayuwa daga nan ga irin ku ga irin mu shine za a tabbatar da wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran idan muka yi wannan kamar yadda muke kyautata ma Allah zato a nan ne kuma za ka tabbatar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbar darajatin wa akbar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da babban matsayi a gobe kiyama Allah muke roƙo ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya Allah dukkan wani alkhairi dukkan wata martaba dukkan wata kima da ka sana dan mabayin ka masu tsoronka Allah ta azurta mu da sufantuwa da sufofin da za su kai mu da taimakonka zuwa ga wannan matsayi ya Allah muna roƙonka duk abin da zai zama barazana ga tauhidinmu ga da ga mu da kai ya Allah ka kawar mana da shi Allah ka amintar da mu ya kiyama Allah ka raya mu rayuwa mai albarka idan ta tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da hasada masu hasada da bakin masu baki Allah ka makantar da idanun mu ga kanmu Allah ka kare mu daga dukkan wani sharri ya Allah muna roƙonka kai ne mai falala kai ne mai yalwar arziki kai ne mai iko a kan komai ba abin da ya gagare ka kai ne mai saukar da alkhairi da albarka ga wanda ka so lokacin da ka so kai ne mahalicin sammai da kasai kai ne farko kafin kai babu kowa kai ne karshe bayan kai babu kowa sama kake da kowa kowa yana buƙatar komai a wajenka ya Allah kai ne mai saukar da ruwan sama kai ne mai ba iska dama ta kada ya Allah kai ne mai masanin adadin kwayoyin ƙasa adadin ganye adadin ah, dukkan halittu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu zarfi da sifofinka masu daraja ka azurta mu da samun babban matsayi a wajenka gobe kiyama Allah ka azurta mu da samun aminci ranar firgici ya Allah ta amintar da mu firgicin kiyama da mu da malamanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da zuri'armu da matayenmu da sauran musulmai gaba ɗaya Allah muna roƙon ka duk wani alkhairi da kake ba ka a wannan wata ka bamu ya Allah abubuwan da muke bukata a wajen ka baka bukatar su mu ne masu talauci masu tsananin bukata Allah ka bamu Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba dan halin mu ba Allah ka sanya mu a cikin falalarka a cikin rahamarka Allah don girman zatinka don tausayinka ka sanya in mun tashi daga wannan majalisun mu tashi tare da samun gafarka Allah ka tayar ka fitar da mu daga wannan majalisi a cikin rahamarka da jin kanka Allah kar ka bar wani daga cikin mu face ka masa gafara a cikin wannan majalisi da masu sauraro da masu kallo ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tambayoyi ma Okay. eh